Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sannan rana. Zango na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabuka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu wannan lokaci. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya. Sai kuma shirin kiɗe-kiɗen Iraniyawa da muke ɗauke da. waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na kokon san da ke duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina ai sauraro lafiya. Kokun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin goma sha biyu ga watan afrilun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 29 ga watan sha'aban na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 1124 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan sha'aban na shekara ta 318 hijira kamariya babban malamin addinin musulunci ibn munzir ya rasu a birnin makka ibn munzir ya shahara a bangaren rubutun tafsirin ayoyin qur'ani mai tsarki hakanan kuma a bangaren ilimin fiqh da hadisi ya kuma rubuta littattafai masu tarin yawa a waɗannan bangarori na ilimi a cikin littafinsa mai suna al al'ijima ya kawo ra'ayoyi na malaman fikihu daban-daban akan matsaloli daban-daban inda ya yi bahasi mai zurfi a kansu tare da bayyana dalilai na malamai akan matsaloli da aka yi ittifaki a kansu a bangaren hukunce-hukunce hakanan kuma ya rubuta wani babban littafi na fikihun hadisi mai suna al-ishraf wanda a ciki ya yi kokarin fitar da hukunce-hukunce da dama na fikihu ta hanyar dogaro da hadisai na ma'aiki tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da alayensa tsarkaka masu saurari ko kun san cewa shekaru 89 da suka gabata a rana irin ta yau wato 12 ga watan afrilun shekara ta 1932 aka rusa tsarin sarauta a kasar spain banda sarki alfonso na goma sha uku ya fuskanci matsin lamba daga masu ra'ayin kafa jamhuriya a kasar inda suka tilasta masa yin murabus bayan kuma suka kafa tsarin jamhuriya a kasar maimakon tsarin sarauta amma tsarin jamhuriya bai dawwama ba a kasar ta spain banda janar franco ya tare da kayar belli kan masu ra'ayin jamhuriya a cikin shekara ta 1936 bayan shekaru biyu da rabi wanda kuma ya yi nasara a kan su inda ya murkushe su kuma ya sake dawo da tsarin sarauta a kasar ta spain tare da rusa tsarin jamhuriya da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 60 da suka gabata a rana irin ta yau wato ranar 12 ga watan afrilun shekara ta 1961 a karan farko mutum ya shiga sararin samaniya sannan aka buɗe wani sabon shafi na ilimi mai mahimmanci a rayuwar ɗan adam a duniya wani ɗan sama jannati daga tarayyar soviet a lokacin mai suna yuri gagarin shine fara zuwa sararin samaniya a rana irin ta yau a shekara ta 1961 inda ya amfani da kumbo mai suna bostoki 1 ya zagaye kwallon ƙasa a cikin mintuna 89 sannan kuma ya sauka a doron ƙasa lami lafiya tun daga wannan lokacin ne dai aka shiga faɗaɗa ayyukan bincike waɗanda suka shafi sararin samaniya inda daga lokacin ne ita ma amurka ta shigo wannan fage da dukkanin ƙarfinta bayan da ta ga cewa rasha ta samu gagarumin nasara a wannan fage yuri gagarin ɗan ƙasar rasha kuma ɗan sama jannati na farko a tarihin duniya ya rasu a ranar 27 ga watan maris na shekara ta 1968 yana ɗan shekaru 34 a duniya sanadiyar hatsarin jirgin sama saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. shirin na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe, agogon GMT da kuma Ghana, akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro da fatan ana cikin ƙoshin lafiya jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan ni Hassan Barka na fara karanta muku labaran duniya. To labaran da farko ga muhimman kanunsu. su. ministan kasar Libya ya fara wata ziyara ta aiki a kasar Turkiya wacce ta ce irin ta farko tun bayan da ya soma aiki. Ana dakon sakamakon zaɓe a kasar Chadi. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta rage ayyukan ba da jin kai a yankin Damasak na Najeriya. Tun zuga labaran kamar da za a ji su. Firaministan kasar Libya Abdulhamid Beda ya isa a kasar Turkiya yau Litinin. inda zai fara wata ziyarar aiki wacce ita ce irin ta farko da ya kai a wata ƙasa tun bayan kafa sabuwar gwamnatin wucin gadi a libya an tsara firaministan baida zai yi gana da shugaban ƙasar turkiya recep tayyip erdogan bangarorin za su tattauna kan batutuwa da dama da suka hada da tattalin arziki makamashi kiwon lafiya da kuma batun sake gina ƙasar libya haka kuma ƙasashen biyu za su tattauna batun haɗin gwiwar soji da kuma dabarun yaƙi jamhuriyar musulunci ta iran ta bukaci hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e da kuma sauran ƙasashen duniya da su ɗau mataki kan ta'addancin nukiliya da ake mata fiye bayan wani hari ta kwamfuta da aka kai wa cibiyar nukiliyar ta tas a jiya lahadi tana mai cewa tana da hakkin ɗaukan fansa kan waɗannan da suke da hannu kan hakan shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasar iran dr ali akbar salehi shine ya bayyana hakan inda ya ce a daidai lokacin da iran take allah wadai da wannan danyen aikin har ila yau kuma tana kiran hukumar iaea e da kasashen duniya da su dau mataki kan waɗanda suke da hannu cikin wannan danyen aikin kamar da kuma iran ɗin ta ce hakkin mayar da martani kan waɗanda suke da hannu cikin wannan aikin ta'addanci yana nan daram kalaman na dr salihi sun zo ne 'yan sa'o'i bayan da kakakin hukumar kula da makamashin nukiliya ta iran behrouz kamalbandi ya tabbatar da batun kai hari ta hanyar amfani da intanet da na'urorin kwamfuta ga sashen wutar lantarki na cibiyar nukiliya ta nantaz a jiya lahadi sai dai kuma ya ce babu wani ma'aikaci da ya rasa ransa ko ya cutu daga harin kamar da kuma babu wata tutarwa sosai da hakan ya haifarwa cibiyar wasu kafofin yaɗa labarai daga isra'ila dai sun ce kungiyar likin asirin isra'ila ta mossad ita ce dai ta kai harin dukwa da har yanzu dai babu wata majiya da gwamnatin isra'ilar ta tabbatar da hakan sai dai kuma wasu mashoyin isra'ilar sun ce irin waɗannan ayyukan ba za su iya dakatar da ayyukan nukiliyar na iran ba to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan radio hausa voh a yau ne ake sa ran fitar da sakamakon wucin gadi na zaben shugaban kasa da aka gudanar jiya lahadi a kasar chadi bayanai dai na nuna cewa zaben wanda mafi rinjaye ke jin cewa shugaba idris dai ne zai lashe a kasar ya gudana cikin kwanciyar hankali yan cadi kimanin miliyan bakwai da dubu ɗari biyar ne aka rajistar za su kaɗa kura a zaben na jiya shugaba idris debi itmo da ya kwace tsawon shekaru talatin a kan mulki ya fafata da ƙananan 'yan takara shida bayan manyan 'yan adawa sun ƙauracewa zaben a jamhuriyar benin ma dai tuni aka so ƙirgan ƙuri'un zaben shugaban ƙasar da gudana shi ma a jiya lahadi babban jami'in ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya a najeriya ya sanar da rage ayyukan ba da agaji a yankin damasak sakamakon mummunan harin da ake zargin kungiyar boko haram ta kai a ƙarshen mako mr edward calon ya dai allah wadai da harin wanda ya sanadin kona ofishin kungiyoyin agaji guda uku a garin na damasak ya kuma nuna damuwa akan cewa ayyukan jin kai da za a rage a yankin zai shafi mutum sama da dubu ɗari takwas da suka rasa muhallansu da hadubai da ke son samun mafaka a wasu yankuna rahotanni sun ce baya ga dukiyar da aka kona an kuma kashe akalla mutum takwas yayin wannan hari ciki har da jami'an tsaro da masak cibiyar gudanar da ayyukan jin ce a jihar borno da ke arewa maso gabashin tarayyar najeriya to zama karshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh To da bayan labaran duniya yanzu kuma ga shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Can kuma idan an jima idan da sauran lokaci za mu zo muku da labaran duniyar a zagaye na biyu. Ai sauraro lafiya. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. masu saurare assalamu alaikum barkamu da raka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin nishaɗantarwa a yau ma ma ɗauki da wata sabuwar waƙa ce da mawaƙin na ƙasar iran mai suna hamid da haƙani ya gabatar da fatan masu za su gyara zama domin a saurari shirin kamar da masu iya magana ke cewa waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi ai saurare lafiya. در خانه به خانه energy. عشق آخری تو حرف تو داری میگی تو عشق من بهونه داره حرف عاشقونه داره راه دیگه ای نداره غیر از این که باز دوباره سر رو هات بذاره میدونی حالم این روزا بدتر از همه است هر کی رسید دل ساده من رو شکست یک طرف میمیرم بری آخرین دفعه از حرفازه تو قفص شدم بی شدم دیگه تنها شدم توی دنیا بدون خودم راستشو بگو این یه بازیه نکنه همه حرفای تو مثل حرف همه سازیه دست پیشم داری واسه من دیگه عاشقی جاده یک طرفم da murta zafa shayi a cikin wakar da gabatar mana ko masu wurare da wani neman kawo karshen shirin namu gan lokacin da aka ɗira mai shirin ya kawo jikin wata masu sun amfana kuma sun ji daɗin wannan waka amma dun wanda suka ji su ni ya kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku ku cigaba da biyar mu a shafin na yanar ku cigaba da biyar mu a shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng gözyaşımı silip sen Derdimi dememiş ana bilip sen Canımı kurban vererem yolunda Eşitsem ki görüşüme gelip sen Senin yerin kalbimin güşesidir Yerine kimseni koymaya to la da wannan ne kuma kawo karshen shirin namu na wannan lokaci kafin mai sallama da ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji Firaministan kasar Libya abdul Hamid Beda ya isa a kasar Turkiya yau Litinin inda zai fara wata ziyarar aiki wacce ita ce irin ta farko da ya kai a wata kasa tun bayan kafa sabuwar gwamnatin wucin gadi a Libya. An tsara Firaministan Beda zai yi gana da shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan bangarorin za su tattauna kan batutuwa da dama da suka hada da tattalin arziki makamashi kiwon lafiya da kuma batun sake gina kasar libya haka kuma kasashen biyu za su tattauna batun haɗin gwiwar soji da kuma dabarun yaƙi jamhuriyar musulunci ta iran ta buƙaci hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e da kuma sauran kasashen duniya da su ɗau mataki kan ta'addancin nukiliya da ake mata biyo bayan wani hari ta kwamfuta da aka kai wa cibiyar nukiliyar ta tanantaz a jiya lahadi tana mai cewa tana da hakkin daukan fansa kan waɗannan da suke da hannu kan hakan shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasar iran dr ali akbar salehi ne ya bayyana hakan inda ya ce a daidai lokacin da iran take allah wade da wannan ɗanyen aikin har ila yau kuma tana kiran hukumar iaea e da kasashen duniya da su ɗau mataki kan waɗanda suke da hannu cikin wannan ɗanyen aikin kamar da kuma iran din ta ce hakkin mayar da martani kan waɗanda suke da hannu cikin wannan aikin ta'addanci yana nan daram kalaman na dr salihi sun zo ne 'yan sa'o'i bayan da kakakin hukumar kula da makamashin nukiliya ta iran behrouz kamal bandi ya tabbatar da batun kai hari ta hanyar amfani da intanet da na'urorin kwamfuta ga sashen wutar lantarki na cibiyar nukiliyan ta nantaz a jiya lahadi sai dai kuma ya ce babu wani ma'aikaci da ya rasa ransa ko ya cutu daga harin kamar da kuma babu wata cutarwa sosai da hakan ya haifarwa cibiyar wasu kafofin yada labarai daga isra'ila dai sun ce kungiyar likin asirin isra'ila ta mossad ita ce dai ta kai harin duk da har yanzu dai babu wata maja da gwamnatin isra'ilar ta tabbatar da hakan sai dai kuma wasu majiyoyin isra'ilar sun ce irin waɗannan ayyukan ba za su iya dakatar da ayyukan nukiliyar na iran ba to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan radio hausa voh a yau ne ake sa ran fitar da sakamakon wucin gadi na zaben shugaban kasa da aka gudanar jiya lahadi a kasar chadi bayanai dai na nuna cewa zaben wanda mafi rinjaye ke jin cewa shugaba idris debi ne zai lashe a kasar ya gudana cikin kwanciyar hankali yan chadi kimanin miliyan bakwai da dubu ɗari biyar ne aka rajistar za su kaɗa kura a zaben na jiya shugaba idris debi itmo da ya kwace tsawon shekaru talatin a kan mulki ya fafata da ƙananan 'yan takara shida bayan manyan 'yan adawa sun kaurace wa zaben a jamhuriyar benin ma dai tuni aka so kirgan ƙuri'un zaben shugaban ƙasar da gudanar shi ma a jiya lahadi babban jami'in ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya a najeriya ya sanar da rage ayyukan ba da agaji a yankin damasak sakamakon mummunan harin da ake zargin ƙungiyar boko haram ta kai a ƙarshen mako mr edward kalon ya dai allah wadai da harin wanda ya sanadin kona ofishin ƙungiyoyin agaji guda uku a garin na damasak ya kuma nuna damuwa akan cewa ayyukan jin kai da za a rage a yankin zai shafi mutum sama da dubu ɗari takwas da suka rasa muhallansu da dubai da ke son samun mafaka a wasu yankuna to masu sauraron mu da kuma wurin ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wani lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya.